na so in shiru a waɗannan abubuwa amma saboda masoya na da kuma iyali na ya zama dole in yi magana bisa ga tambayar da kai ta ziyarar gida e gidana ina ganin ɓangare biyu ce na farko dai efcc sun san na san su yanzu haka ina da shari'a muna sun kai ni kotu shekara shida hmm. kuma babu ran da na taɓa rashin zuwa kotu sannan kuma wannan magana ce ta kayan sojoji wannan rigima da ake na maganar sambo ko maganar kayyakin yaƙi ni ba ɗan kwangilas kayan yaƙi ba ne kuma yana tabbatar ma jama'a ta masoya na cewa duk abin da zai sa a so wani abu wanda wani zai rasa rayuwa ta yi don in samu kuɗi kar Allah shi bani su. duk abinci bincike an gaba bincike ba inda an hankali da za a ga an bani kwan gida sai wani abu a ofishin NSA ko a ofishin Sambo. To amma a naka iya tunanin kana ga menene yasa ita hukumar EFCC ta kai wannan ziyara gidanka? Eh to kaga wannan kuma sai in na koma gida duk abin da suke tambaya insha Allah ina da amsar shi. Abin bakin ciki in dai magana cewa an zo za a zo gida na karfe shida na asuba karfe shida su iya sani cewa na bar Najeriya tun bakwai ga wata. Saboda haka yau kwana goma sha biyu da rabona da Najeriya. Amma a ce an zo gida na jiya a ce kuma ana nema na ai ka san wata ce. In ha akwai wani abu wanda zai kasance ya shahi abin da zai sa dangantaka da sambo to ina tabbatar ma jama'a ba abin zai raba da sambo sai mutuwa insha Allah sannan kuma ba ni tsoron a neme ni a EFCC kuma insha Allah da zarar na gama abin da nake yi sati ne za zan koma najeriya kuma zan kai kai na AFCC in har suna nema na dan da yake sun zo gida na karfe shidda ba su zo ba su kai takardar gayyata ta ba dan ba a zuwa gidan mutum ga mutum iri na mai matsayi a najeriya iri na na wuce in yi gudu kamata in har akwai wani abu ai kamar takardar gayyata ba a zo gida na karfe shidda sai da karfe shidda shin ana nema na ne ko ko ana neman rayuwa ta ne saboda haka wadannan abubuwa abin tambaya ne yanzu gare ni hmm. ya me zai sa aje gida na kashe shida to da yake kayi batun cewa babu wanda zai raba ka da samba da suki ya kake kallon wannan tuhuma da ake mai wannan abin da insha Allahu shi zai iya ba da ansa akan shi akan wannan ni dai a matsayin dan uwa na masoyi na mai ganin mutunci na ganin mutunci ne sai nake dama zai je kotu zan raka shi wannan dagantaka da tsakana da shi daban ba ya shafi aikin shi ba wannan kuma shi da kare kai nai ba zan kare shi ba amma dai abin nake raka shi ina raka shi kan dangantaka ta shi ta tsoro tsakanin da shi ya wanda yake mun gadi juna tun ga uwayen mu hmm. saboda haka ba abu ne wanda muka sabu Abuja mun gadi juna ne tun ga uwayen uwayen mu gishiri ne maman kade dariyar rana idan ruwa ya zo sai gishiri ya ji kunya ko me za ka yi rinka yin tunani za ka yi rinka yin tunani. Ba fa da kowa nake